الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم بعد السلام عليكم الله لتافي القول المفيد mun kawo ƙarshen babin a yushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum mun fara tattaunawa akan masail Muhammad bin Abdul ya kasance a wannan littafi duk babin da ya kawo kan tantance masail abubuwan da aka gane ko abubuwan da ya kamata a ba muhimmanci a cikin fasali ko babi mun tattauna a kan asami na wancan mako wacce cikin abin da aka gane akwai abin ake ce ma nawazil shi ita wannan matsala ce fiqhiyya nawazil Allah ya kare mu shine rai ana zaune sai wata jarabawa wata musiba ta sauka to malam ya karkasa mana nau'o'in musibu da yadda ake hudda da su yace ce musiba wadda ta zama babu hannun ɗan adam kwata-kwata a ciki to ba a yi mata kunuti za dai a yi addu'o'i wadda ya sauka bakin gwargwado amma ba a mata kunuti musiban kuma har wa yau da babu hannun dan adam a ciki amma kuma a cikin sunna an samu yadda ake hudda da ita to ana hudda da ta irin wannan huddan kama a ce rana ba ta ba da haske ba ko wata bai ba da haske ba ko girgizan kasa ko makamacin irin wannan tunda akwai nau'o'in irin ibadan da aka karanta to irin su ake yi shi ma ba kunuti ake mushi ba amma musiba da ta sauka da hannun dan adam a ciki to irin wannan musibu to su lallai kunuti ake musu kuma ba a keɓance wata sallah a za'ar la'asar magariba isha'i su bahi duk da ya samu toyi ake Allah ya taimake mu kuma ya yi bayanin cewa kowa na iya yin kunuti kullum musallin ba su lalle liman ba ba su lalle limamin juma'a ba ba su lalle shugaban musulmi na ƙasa ba kowa na iya yi a tasia abinda aka gane na tara tasmiyatul mad'uwi alaihim fi salati bi asma'ihim tasmiyatul mad'uwi alaihim fadin sunan wanda ake wa addu'a akan su fi salati a cikin sallah bi asma'ihim da sunayensu waɗanda suke cutar da musulmi babu laifi in an daga hannu wajen kunutin a ce wane Allah ka isan mana wurin shi wane Allah ka yi mara maganin shi wane a faɗi sunan shi sosai karara a sallah wa asma'i aba'ihim a faɗe su da sunan iyayensu wane dan wane wahum sufwan sai salisu min ya ce to waɗanda manzo Allah ya faɗa sune sufwan bin umayya da suhail bin amru wal harith bin bin hisham fasammahum bi asma'ihim wa asma'i aba'ihim ya kira su da sunan su da sunan iyayensu sai ya ce to lakin hal hadha mashru'un aw ja'izun dama al'adam Muhammad bin Salih al-Usaimin in ya kawo asarin hadisi yakan yi kokari tantance fiqhun hadisi to wannan yadda manzo Allah nan yayi shari'a ce ko ko halas ne akwai abin da yake mashru akwai kuma abin da yake jaiz shin jaiz ne ko ko mashru ne aljawab hada jaiz wannan jaiz ne ba ba bane in an ce mashru ne kenan duk wanda ya cutar da ku sai kun faɗi sunan shi amma in jaiz ne to kawai in ka ga dama ka faɗa in ka ga dama baka faɗa ba wa alaihi akan wannan ka'ida fa idza kana fi tasmiyatil mad'u alaihim maslaha idan ya zama a faɗi sunan waɗanda ake addu'an Allah ya nesanta su da al'ummar musulmi cikin shi akwai maslaha kana tasmiyatu aulato a faɗi sunan shi yafi in an tabbatar da an faɗi sunan akwai amfani da zai bada to a faɗi sunan shi yafi walau da'a insanu li'unasi na fi salati jaza walau da a insanu li'unasi na inda mutum zai yi addu'a walau da a insanu ne fa'ili inda mutum zai yi wani addu'a wani mai tsalla kenan li'unasin ga wasu mutane mu'ayyini na sanannu fi salati ga sallah jaza sai a ce ya halatta amma ba ba ne li'annahu la yu'addu min kalamin nasi ba a kirga irin wannan a ce maganganun mutane ne bal huwa du'a'un a'a addu'a ne mukhatabatullahi ta'ala yin magana da Allah ne wala yadkhulu fi umumi qawlihi sallallahu alaihi sallam ba zai shiga cikin gamammen zancen nan na manzon Allah sallallahu alaihi sallam da yace inna hadhihi salah la yuslihu fiha shay'un min kalamin nas wannan sallan bai kamata a yi a rinka maganganu irin mutane a cikinta don manzo Allah ya ce maganganu irin na mutane bai kamata a rinka a cikin sallah a yi ta kana sallah kuna gaisawa da wani ya sha'ani ya kaza ya kaza ya kaza ya labarin gona ya kaza kalamin nas bai kamata a yi to tun daga sunan mutane an faɗa kuma ba a qur'ani suka zo ba to bai shiga cikin wannan hadisin ba an kira wani an kira wani an kira wani an kira wani kuma gashi ba shi a cikin qur'ani to kuma a cikin sallah to baya daga cikin min kalamin nashi saboda me da hannunsu aka yi amfani wajen cutar da al'umma kuma aka ga a faɗi sunansu a wannan gaban shine maslaha har yau malam sai sake tantance wata matsala fiƙihiyya kuma don fiƙihul hadis shi yi muhimmanci fiye ma da karanta mutane hadisi Matsala, halin ladinu nuhiya anhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam addu'a'u dua aw mu'a'a ah? mu'ayyinina shin to yanzu abinda aka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan gaban addu'an ne gaba daya ko kotsi ne wa wasu sanannu wasu sanannu an ce mu'ayyan wani sananne guda ɗaya. shin me aka hana manzon Allah a ciki in an ce jaiz me aka hana manzan Allah to a ciki tun da yanci manzan Allah laisa laka min al'amri shay aw yatubu alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun al'amarin bayan hannun ka bane Allah ya gudan mai kama su in ya gudan duk wannan bannan da suka yi yafi musu yasa su cikin gidan aljanna amma dai a tabbatar da abin da suka yi zalunci ne zalunci suka yi don zalunci suka yi ba shi sa Allah ya yafe musu ba Allah ya ga dama ya kama su in ya ga dama ya yafe musu to me aka hana manzan Allah kenan wannan aya tana nuna ya kyale su ne aljawabu almanhiyu anhu huwa la'anul kuffari fi du'a'i ala wajhi ta'yin to wannan abin da aka hana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wurin shine tsine wa kafirai a cikin addu'an kunuti ta fuskan ayyanawa a kira sunan wane shine aka hana manzala Allah ciki wani hadisi amma la'anuhum umuman amma a tsine wa kafirai gabaki ɗaya a dunkule fala bihi ma ce babu laifi wa qad thabata an abi hurairah radiyallahu anhu annahu kana yaqnutu ai ya tabbata a asarin hadisi cewa abi hurairah Allah ya kara masa yadda yana yin kunuti wa yal'anul kuffara umuman amma ciki yakan tsine wa kafirai gabaki ɗayan su ne a dunkule ya tsire makafurci gaba ɗaya ala ba su bihi malin ya ce babu laifi waƙar sabata a maimaitawa ne ko waƙar sabata an na abin horaira an na hoka na ya wa wayar an kuffar umuman a yi makaranta shi ko wa lafzu ma wara da an abin horaira wala ba sa sai me mene anaku ta'ala la aqra banna salati nabi ya kamu الركعه الاخرى من صلاه الظهر من صلاه العشاء وصلاه الصبح كنا wannan ba ku da shi a to bari karanta na sai in karbi na kuma gani. mu ana munan ya ce fakani abu huraira ya kanutu fi raka'atil ukhra min salati zuhuri abu huraira ya kasance yana yin kunuti a raka'an karshe a sallan azhar wa salatul isha'i da sallan isha'i wa salatu subhi da sallan asubahi ba'da ma ya kulu bayan ya ce sami Allahu liman hamida fa yad'u lil mu'minina wa yal'anul kufara ku ba haka yazo na ku ba sai addu'an addu'an Allah ya taimaki mumine ya karfafa su yi addu'an Allah ya tsine makafirai ya raunana su wala ba sabi ina alal kafirin bi qaulina Allahumma musulmi na minhu wannan ne kuke da shi kuna da wannan a'a to a'a to amma in gani ko kila na akwai abin da zo da shi ba mu da shi eh qawlu wa kadhalika la yaf'aluhu muslimun aw nan to mas'ala wala ba su bi du'a ina alal kufari bi qawlina allahumma ah to ya yanke ne malamai ya yanke ne ya yanke muku ne ya yanke ne naku babu ne ya cire asarin hadisin. sai kawo ta'alikin da shi kuma malam yi ya kamata da ya kawo asalin hadisin sai ya talikin sai hadisin ya fita wani kamfani ne alhadiyu almuhammadiyu eh alhadiyu almuhammadiyu ya yanke to bayan ya kawo wannan asalin hadisi tun daga shi ya inganta daga abi hurairah radiyallahu anhu cewa yana yin kunuti a raka'an karshe na sallar azhar da la'asar um, da sallar azhar da isha'i da subahi yana ce bayan ya ce sami Allahu liman hamida ya da'u lil mu'minina wa yar'al kufara sai ce wala ba sa bi du'a'ina wannan taliki ne na shi sallu sami babu laifi mu yi addu'a alal kafiri ga kafiri kafirai kenan bi qaulina ga wato da zancen mu ce Allahumma arihil mu'minina minhu kafiri ne ya ishi mutane ce ya Allah ka hutar da mu daga wannan bawan ga wannan bawa naka waqfihim sharrahu ka kare musulmi daga sharrin sa waj'al sharrahu fi nahrihi kullun shi ka koma da shi kanshi in ya gama kullu to sai dawo kansa kai ya koma kan me kan mashekiya wani hawi zalika da makamancin wannan kaga in ka kalli wannan addu'a ne shi ma da tur ga waɗanda suke cutar da musulmi to amma kuma ba a ayyana su ba ba a ce da wane ba da wane ba da wane ba da wane ba an gane ko amma du'a bil hilaki li umumil kufari amma ai adda a ce kafiri gaba ɗaya na duniya su halaka shi Allah ya rugurguza kafirin duniya baki ɗaya fa innahu mahallu nazarin malin yace tunan ne fa za ta tauna shi Allah ya rugurugu da kafirai gaba ki ɗaya ولهذا لم يدع النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم على قريش بالهلاك shi ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi addu'a ga Qurayshawa Allah ya halaka da su gaba daya ba bal qala Allahumma alayka bihim Allahumma ja'alha alaihim sinina ka sinini Yusuf ya ce ne Allahumma alayka bihim ya Allah ga kanan da ga ka ga su ne kai ka san yadda zaka yi da su ij'al haka sanya maka alaihim ga ɗan makaɗin sinina ka sininin Musa a Yusuf ka sanya musu shekaru na yunwa irin yadda ka sanya ma annabi Yusuf shekarun yunwa jarabawa ce ai wani lokaci akan jarabci mutane da yunwa saboda wani dalili wanda Allah subhanahu wataala ya san shi yana neman su dawo kan hanya ai mutanen annabi Yusuf an jarabce su da yunwa ko an jarabce su da yunwa wa hadha du'a'un alaihim biddiki kaga wannan addu'a ne ake musu su samu kuncin rayuwa inda aka ce ba abinci a gari ai kunci ko ya zo wa tadyiq qad yakunu min maslahatar zalim wani lokaci kuma kuncin fa maslaha ne na wanda yake azalimi din ya dawo cikin hayacin shi bi haythu yarji'u ila Allah an zulmihi hita yadda zai dawo wurin Allah ya bar zalunci fal muhim ya ce inda dai ake so a aje abu mafi muhimmanci anna du'a bil hilaki da jami'il kufari indi taraddudun fihi malam yace yin addu'a Allah ya tsine makafirai ga baki dai a wuri na gaskiya a koma a nazari akan shi saboda akwai masu ra'ayin da ba na malama kuma suna da nasu dalila yace wa qari yustadallu ji suna kafa hujja da suke cewa Allah ya tsine makafiran duniya baki dai suna kafa hujja bid'a khubayb da du'a'in hubaibu haifu qala allahumma ahsin bihim adada wala tabqi minhum ahada ya allah ka sare su kai musu girbi irin girbin gona gabaki daya kuma girbin daya bayan daya kada a rage kowa duk ka bi su ka sare kada ka bar mutum ko guda a cikin ahsihim adadan wala tabqi minhum ahadan ala jawazi zalika yace naji suna kafa hujja akan lalle wannan hadisi ya inganta kuma lalle in an tashi za a yi addu'a ga kafirai a ce Allahumma ahsihim adadan wala tabqi minhum ahadan li'annahu waqa'a fi ahli rasulillah sallallahu alaihi wa sallam saboda lokacin manzon Allah sallallahu alaihi akai wannan addu'a wannan abu ya faru kuma manzon Allah ya san da wannan Wa anna al-amra waqa'a kama da'a kuma sannan sai ya zama addu'an da yayi haka abin ya faru fa ba ke min hum ahadun lara asil hauli da suka fara mutuwa daga farkon shekara kamar yanzu watan masu karbata ta gaba Januwari ake ba to garin da suka fitine shi da ya daga hannu ya musu addu'a ya ce ya Allah ka sare su irin yadda ake girbi sannan ɗaya ɗaya ɗaya bayan ɗaya kada wani ya sha to da suka fara mutuwa gida-gida yau gida wannan ya mutu gobe wancan ya mutu jiya gata babba ya mutu karkarmin ya mutu wani ya mutu kafin karkin shekara garin ba kowa duk sun mutu kuma duk wanda ya wannan abin ko ya gudu ya tafi wani gari a can garin ya mutu mutuwar ta bi shi can kaga an samu abu biyu na farko ga shi addu'an lokacin manzo Allah ya yi ta duk da ya yi ta a wani gari ne an cutar da shi ne yadda suka sa musulunci da musulmi a gaba ya ɓaci kawai su yi addu'an Allah ya share su kuma hakan ya faru iyaka da ta share su ba rana ɗaya aka zo tunda an yi mazala alkawari ba za a yi mana azaba irin azaba na kwab ɗaya na da ba sai da rinka ɗauki ɗaiɗai ɗauki ɗaiɗai ɗauki ɗaiɗai ma kashe gari za a yi duk garin sai a kashe su to da ka sai aka rinka ɗauki ɗaiɗai ɗauki ɗaiɗai ɗauki ɗaiɗai ɗauki ɗaiɗai garin kafin ƙarken shekara ba kawa duk sun mutu wanda ma aka yi abin ya gudu ba magana yaro ko ko jariri aka haifa ya mutu ko jariri aka haifa ya mutu ya ce to ji suna kafa hujjar da wannan asalin hadisi kuma gari hadisi ne ingantacce kuma yi sa'a na biyu bayan a lokacin manzo Allah yi wannan addu'an kuma ya sanar da yi addu'an kuma abin ya faru kaga inganci ya kai inganci walam yunkiri Allah ta'ala zalika Allah bai musu wannan ba tunda lokacin ana tsakiyar wahayi ne kaga inda wani sahabi yayi wani abu wanda wanda Allah baya so don ya zama mana darasi to sai Allah ya saukar da aya kuma sai ce a bari haka ne ko wala an kara hun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ma aya bata sauka ba duk inda aka yi wani abu a duniya a wannan gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai haskaka mishi sai ce ya mutane suke kaza ko kuma a daina kaza to duk wani bai faru ba bal inna ijabatullahi du'aahu yadullu ala ridahu bihi kai abinda ma yake kara tabbata tunda Allah ya amshi wannan addu'an ya nuna ma Allah ya yarda da wannan wa iqraruhu alaihi kuma kaman tabbatarwa ne Allah ya tabbatar da wannan fa hadha kad yustadallu bihi ala jawaz ad-du'a ala al kufar bil hilaki malan yace to wannan hadisin lalle ya cancanta a kafa hujja da shi dan ai addu'a ga kafirai ga baki ɗaya Allah ya halakar da su lakin yahtaju an yunzaru fil qissa sai dai malan yace ko shi wannan asarin hadisin duk da yayin da ya inganta kuma ya faru ce ni na ganin ya kamata a kalli kissan da dalilin sabab din da ya sanya abin ya faru da kuma yadda shi wannan bawan Allah ya wannan addu'a ya kunu laha asubabin khasa la ta’ata fi kulli shai, watakila ya zama akwai wasu dalilai waɗanda yake wannan dalilan za a kalla sai in sun cika sana irin wannan addu'a ɗaya kenan na biyu thumma ina Hubaiban da bil hilaki li mahsura min al-kufari la li jami'il kufari wasu wasu kafiran ne ke banta tuye musu irin wannan addu'a ba wai kafiran duniya ne gaba ɗaya musu wannan addu'a ba an gane ko mm. to amma galibi su masu kafa wancan hujjan za ga suna da ƙarfi suna da manyan masallatai masu ƙarfi na duniya sai sai addu'an Allah ya share kafiran duniya gaba ki shi ko malam yana ga idan dai kafiran wasu wuri ne suka fitina to sai a jingina hadisin ga can kamar yanzu misali yahuda yahudawan bani isra'il yahuda da suka sa mutane a gaba kafirai daga cikin su ko da yake dan ce ba yahudi ana nufin kafiri ne ba yahudin da yake da jini na yahudi ya musulunta ko musulunci shi ya gaskiya kaga ba ba shi ake nufi ba a ce nan da suka sa mu gaba to Allah ya share mana su gaba daya misali to kaga ai ba kafiran duniya duka muka yi ba abinda mutum shi ma yana fahimtar irin wannan za a iya amma yi addu'an kafirin duniya gabaki dai Allah ya halaka su ke shi baya fahimtar haka nan duk da wannan azarin hadisin ya inganta an gane ko saboda shi ma Khubaybun karin kanshi ai ba yi addu'a ga kafirin duniya ne kafirin da suka samu matsala da shi da shi da sauran yan uwa da al'umman musulmin da suka halaka suka yi banna suka yi musu yaudare suka kashe su su kadai yamma addu'a kuma su kadai ne duka suka mutu ba kafiran duniya suka mutu ba ai manzo salam ya mutu ya bar duniya a cikin garin Madina ma da kafirai haka ne ko cikin masallacin shi da munafukai an gane ko wa fihi aidan in sahha alhadith sannan a cikin irin wannan mas'ala akwai addu'a ga azzalimi muayyani in sahha alhadith hadith malai ce amma an hadisin ya inganta wani lokaci mu musulmi ne kaje ce in sahha alhadith to ka koma ka ƙara bin hadisin kila an samu wasu malamai waɗanda ake ga sun shahara a ilimin hadisi sun inganta shi ga mutane sun karkata wajen kuma shi ya san hadisin bai inganta ba sai ce maka in sahal hadis in hadisin ya inganta dan da yake galibi kan komar da ɗaliban shi zuwa ga ilimi ne shi kan koma da su zuwa ga ilimi ne ko musabaka ya sanya ya ce duk wanda ya haddace littafi kaza to littafin da ka ce shi zai baka kyauta an ka ci yana nufin ka je kai sharhin shi shi sa bassam ya sharhin bulugul marami da wani za ka yi musabakan bulugul marami waye hadisi bulugul marami bayan an sauke da ya na ya ce a tara jama'a ka gayyato manya da masu kuɗi da ministoci da limamai zai ba shi kyauta sai ba shi kyautar bulugul marami da ya koma sai ce ma ina zaton mala yana nufin sharhi ne ya kawo mushi ya gani ina ina ga haka yake kaga ya ƙara ci gaba da shi ne da aka sai je sharhi gane yanzu cikin shuruh na bulugul marami su shi abin nan abin nan sharhin bassam yana kan gaba tawdihul ahkami in kana so ka karanta bulugul marami ka ji dadi to karanta tawdihul ahkam ka ga shimfidin da yayi na usul fiqh ma yanda ake gane hadisi tukun ya ma ake gane shi sannan kuma da yadda yake tantance hadisi wani hadisin kaga ta fuska kaza mutane sun ce ingantacce na ba bai inganta ba wani kuma sun rauna shi ce hadisin nan mun magana lafiyayye ne akwai fuskokin da ba su kalla ba ne da sun kalli kaza da kaza da kaza sannan wani abun hadisin kuma sai ga ya zo da shi cito a fiqihil waqi fiqihil hali abinda ke faruwa yanzu a duniya wannan matsalan tana da fuskoki iri kaza kaza saboda abubuwa kaza sun samu ko bangaren magunguna ne kana karanta masalan Ramadan da magungunan da zai yiwu cikin Ramadan mara lafiya ya sha kuma bai kare azumi shi ba za ka ya zo da irin su kaga an samu ci gaba to dai yakan komar da ɗaliban shi zuwa ga ilimi kuma bai cika fito na fito ba haka nan za ka yana taka tsantsan taka tsantsan taka tsantsan na taba gaya muku na ga wani wata rana yana kallon wani karatun shi da yake yi ya ga wani hadisi sai mai littafin ya ce a bukhari ya samu ya ce to amma kun shi mamaki bai san hadisin ba saboda shi ya da buhari tun yana karimi tun yana yaro ce amma a duba labirari kila a samu wani buharin kila kamfanin da ya haddace ba a wannan kamfanin hadisin yake ba aka ta duba kamfanoni daban-daban tun da ya duba buharin da za karanta ba shine na asali wani kamfani ne ya kwafa ce kila ya faɗi ne ile aka gama ba a gani bai ce to ai kokari a tafi can cikin wannan garuruwa masu tantan din nan ban san kowace ce ba cikin su kace bukhari littafin da ya rubuta na asali yana can kasa ne a yi hakuri a tare kudi a tajin rigin sama a tare dalibai su je su duba kila ma sa ga hadisin a bugun na asali aka fa kashe kuɗin har yanzu dai bai ci hadisin ba shi bane aka gama aka dawo sai ce to yana zaton dai kila a wani buhari ne a ci gaba da nema nan gaba kila a gani kun ga sai ba abin haizu yanzu dai bai soke shi ba ko to haka yakan yi wani lokaci in ya faɗi magana to karkenta yanka bincika sai ga da da matsala ta in sahal hadith wani kuma sai ga eto eh, hadisan haka ne ya inganta uhu ala utuba bin abi lahabin yayi addu'a ga utuba dan abi lahabin yace Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika shi shi utuba kun ga bin abi lahabin abi lahab bafa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mishi arzikin yaya maza maza utuba da utaiba kuma ya dauki diyar shi akai hadin zumunci ya ba ya ba ya ba su ya ba abi lahab ya ba dan nashi amma da musulunci ya zo da ya ga baban shi ya yi fito na fito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ne mai kai manzon Allah mari sai da ya neme kai manzan Allah mari kaga ƴaƴan maza suke da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƴaƴan maza suke da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ko manzan Allah ya bashi ƴa amma da ya ga maman shi da baban shi sun yi fito na fito da manzan Allah shi ma da utuban da utai ba suka fito na fito da manzan Allah to wata riwaya ta ce da ya zo ya yi manzan Allah irin wannan sai manzan Allah ya mishi wannan addu'a ya ce Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika Allah ka jefa mushi wani kare daga cikin kannukan kai biji da shi wasu sun ce fihi dalilun ala du'a bil hilaki dalili ne da zai addu'a ga halaka ga mutum ɗaiɗai ma la'anul muayyan kenan lakin haza ala shakhsin muayyan la ala jami'il kufari malam yace ko wannan hadisin aka dauka shi ma wani mutum ne kwara daya ba dukkanin kafirai ne ba kuma gaba ɗaya shi addu'an ma ka faɗi sunan mutum ai kaga malam ya ce mana mashru au jaiz ba mashru bane jaiz an gane ko wannan dai tana da bukatar mutum ya tattauna kun ga hadisi yana da yana da masail fiqhiyya wanda ya kamata mutum ya bibbi su da bangarorin ya kuma shiga ya zulfafa ko ya tantance mas'ala al'ashira abinda aka gane na goma la'anul mu'ayyinin fil kunuti inji Muhammad ibn Abdul ana tsinewa daidai mu'ayyan sanannen mutum a kunuti kamar yadda ya zo ga Abu Huraira yana yi a kunutun sallan la'asar a azhar da isha'i da subahi wannan Muhammadu bin Abdul ya faɗa sai Salu Samin da ya tashi taliki akan wannan sai ce haza garibun haza garibun irin wannan fatawas a bada ta a haka to wani abu ne bako wannan garib din ba garib na masu hadisi ba masu hadisi sun ce garib daban balarabin ya ce garib daban ya ce to amma duk da haka bari ya nema malamin mafita in ya samu mafita ya zama ba suka gare shi ba in kuma babu to ya zama malamin ya samu tuntube da kulli jawadin kabuwa, ko wani malami yana samun tuntube kaga zai ma malamin shi gyara ke yace fa in aradar muallif rahimahullahu in malan yana nufi ne Allah ya mushi rahama anna hadha amrun waqa'a thumma nuhiya anhu lalle wannan al'amarin ya faru kuma sannan aka hana fala ishkal to babu komi lallai inda malai yana nufin haka ne ya ce an gane la'anul mu'ayyini na fil kunuti tsinewa wasu sanannu a cikin kunuti in yana nufin tsinewa an tsine mu wasu ne kuma sannan an hana malam ya ce eh yayi gaskiya ne an tsine mu wasu kuma daga baya an hana wa in arada annahu yustafad amma in yana nufin an fahimci wannan ne kenan kowa ya je aiki da shi min hadha um yustafadu min hadha jawazu la'an al fil kunuti abadan wato ana tsinewa sanannu muayyan wani an ce muayyan sanannen mutum wani a faɗi sunan shi ana tsine masa a kunuti har abada fa hadha fihi nazarun wannan ya kamata a ƙara bincike akan shi a tantance shi li'an nabi sallallahu alaihi wasallam nuhiya an zalika dan manzo Allah an hana shi manzo Allah yayi amma an hana shi ya kamata a sake bin wasu asarin hadisai in an samu shikenan ba samu ba sai a bashi ku kalli yanda ake ladabi ga maluma da magabata idan malami ya faɗi abu matsala ana nema a samu shi mubarrar a samu shi dalilin da za a kubutar da shi idan aka nema aka rasa to shi ma ka duba yadda ake ajiye shi ya zauna da mutuncin shi an gane ko alhadi ya ashara abu na goma sha ɗaya kisatu sallallahu alaihi wasallam lamma unzila alaihi lokacin da aka saukan masa wa an zira a aqrabin kai gargadi ga yan uwanka na kusa wa hiya annahu lamma nazalat alaihi alaya na da ƙurash ya kira ƙurashawa fa'amma ya game su ga baki ɗaya sun makhassasa sannan ya keɓe famta-sala: famtathala amurullahi fi hadihil aya ya misaltu ya aikata umarnin Allah a wannan aya an gane ko sai mu dakata a wannan sai mu tashi a ta ashara a wato abinda aka gane na goma sha biyu da yake shi mustapha ne wannan ba wani wahala gari shi ba kowa ma zai iya karanta zai iya karanta sağlam. Sağlam.